sashen Hausa da VOA ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 kuma a koyaushe za a iya samun ma duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sai kuma gidan rediyon amfani, niyya da dalola jamhuriyar Nijar da alfa rediyo kuma sai Ghana. Ni Nasiru Adamu Elika zan gabatar da wannan shiri na musamman daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya dakatar da wasu sassa helkwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na musamman za mu ji yadda aka samu raguwar saurin yaduwar coronavirus a Najeriya. Matakai kan masu karya dokokin yaki da corona a Bauchi, yanayin zafi da ke addabar mutan Nijar, shirin yanayi da muhalli, sharhin jaridu daga Kamaru da kuma darussa Ramadan. Duk kafin waɗannan ku saurari labarun duniya daga Washington. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya cika miliyan ɗaya a jiya talata. Duk da cewa jihohi da yawa na ɗaukar matakan buɗe harkokin kasuwancin su a hankali. Bisa ga wata ƙididdiga daga Jami'ar Johns Hopkins, miliyan ɗaya adadi ne mafi yawa ga kowace ƙasa a duniya, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya ya zarta miliyan uku. Sama da Amurkawa dubu hamsin da bakwai sun mutu sanadiyar cutar coronavirus. Wata ƙididdigar kuma daga kamfanin dillancin labaran Reuters ta ce cutar coronavirus ta kashe Amurkawa kusan dubu biyu a duk rana a watan Afrilu. Wasu jami'an kiwon lafiya a Amurka sun yi imanin cewa ta yiwu takamaiman adadin amurkawa da suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani saboda rashin gwaji da kuma sanar da yawansu. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce ta yiwu yara ne annobar coronavirus za ta fi shafa duk da cewa cutar ta fi kama galibi masu manyan shekaru. An kiyasta cewa yara biliyan ɗaya da ɗigo biyar a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. Annobar kuma na shafar yara ta hanyoyi da yawa. Dabbansu sun zama marayu sanadiyar cututtukan da coronavirus ke janyowa. Yara da yawa za su rasa iyayensu a cewar Joe Becker na kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Ya ƙara da cewa mun ga abin da ya faru a lokacin annobar Ebola da kuma a misali cutar da ke karya garkuwar jiki ta HIV a yankin ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara. lamarin da ya jefa yaran da suka zama marayu cikin haɗarin faɗawa tarkon masu safarar yara don karuwanci da yin aikin ƙarfi da kuma wasu abubuwan da basu dace ba. Wani rahoton ƙungiyar 'yan kwadago ta ƙasa da ƙasa da aka fidda kwanan nan ya yi gargaɗin cewa ta yiwu mutane miliyan 200 za su rasa ayyukansu sakamakon annobar coronavirus. A kusan kowace rana, sojojin Pakistan da na Indiya na gwabza fada a yankin iyakar Kashmir. Amma shugaban Pakistan da ke iko da yankin wanda ake takaddama a kansa. Ya ce annobar coronavirus ta rage fargaban tashin hankalin da zai janyo barkewar yaƙi. Islamabad da New Delhi sun sha zargin juna da fara tado fitinar da ke haddasa rikici abin da ya saba wa yarjejeniyar da suka sanya wa hannu a shekarar 2003. Masu sukan lamiri sun ce karuwar tashin hankalin a 'yan shekarun nan ya sa yarjejeniyar ta daina aiki. Faɗan da ake yi a yankin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa daga ɓangarorin biyu. kuma galibinsu farar hula ne da ke zama a ƙauyukan da ke kusa da yankin iyakar da sojoji suke. Manyan jami'an kiwon lafiya daga Amurka da Taiwan sun yi wani taro ta wayar tarho na ba sabon ba ranar Litinin don tattaunawa akan yadda za su yi aiki tare don yakar annobar cutar coronavirus da kuma karfafa goyon bayan Taiwan ta samu ta shiga hukumar lafiya ta duniya wato WHO. Sakataren ma'aikatar lafiya da ayyukan jama'a na Amurka, Alex Azar, ya gode wa Taiwan saboda ƙoƙarinta na ba Amurka bayanai don yaƙi da cutar coronavirus. Taiwan ta samu nasara wajen rage yaduwar cutar coronavirus. Mutane 429 ne kadai aka tabbatar sun kamu da cutar da kuma mace-mace shida a ƙasar. Sai dai Taiwan ba mamba ce a hukumar WHO ko majalisar ɗinkin duniya saboda adawar china wadda ta ƙi ta amince taiwan ƙasa ce mai cin gashin kanta taiwan ta ce hana ta shiga waɗannan hukumomin ya zama ƙalubale a gare ta wajen taimakawa a yakin da ake yi da annobar cutar coronavirus a faɗin duniya madalla Hukumar hana yaduwar cutuka ta Najeriya CDC ta bayyana samun raguwar saurin yaduwar coronavirus a wuni guda a alkalaman da suka fito na ranar Litinin inda aka samu mutum 64 da suka kamu. Ministan Muhalli na Najeriya Dr. Mahmud Muhammad Abubakar ya bayyana wasu daga cikin matakan da gwamnati ke ɗauka cikiyar da amfani da 'yan sa kai don wayar da kan jama'a. Muna da shugabanni ko kuma ma'aikatan lafiya waɗanda bayan tun fil azal da aka faro lokacin mulkin mallaka. Akwai wanda ake ce ma duba gari. sun yi aiki sosai a lokacin nan kuma har a gobe suna taka rawa muna da su a nan da yawa a yanzu haka daga lokacin da wannan annoban ta barke muna da ma'aikata irin waɗannan sama da dubu bakwai wanda an watsa su a dukkan ƙananan hukumomi guda da hudu na ƙasar nan don faɗakar da mutane su ilmantar da su su ba su shawarwari na yanda za su guje ma yaduwan wannan cuta na yanda za su yi idan yau an ce ga wani yana da alamun wannan cuta ina zai je me ya kamata a yi na yanda idan an samu wanda yake da shi ya za a yi a kauce mishi don kar mutum ya kamu ko kuma ya zamana ya taimaka wajen yada ma mutane suna nan suna wannan ilmantarwa a yanzu haka ma maganan da ake yi bayan waɗannan sama da dubu bakwai ɗin kwanan nan mun horar da mutum ɗari waɗanda su kuma za su horar da mutum dubu uku da za su ƙara shiga ƙasa cikin ƙasar nan don ci gaba da ilmantarwa akan ita wannan cuta wannan masana'anta tana taka rawa sosai muna kuma raba kayayyakin kare kai kamar su irin wannan takunkumi a sinadarin wanke hannu idan ba ruwa da sabulu ita dai wannan cuta yadda ta zo bakatatan a duniya gaba ɗaya ba ma najeriya kawai ba har ma kasashen da suka ci gaba shine yadda take saurin yaduwa sai ya kasance tana fin ƙarfin abubuwan kula na lafiya da ma ake da su ko da aka tanada inda abin ya fara nuna irin wannan shine ba ma ƙasan da abin ya fara ba ƙasan china ƙasan italy italiya yanda cikin farar ɗaya duk da suna da asibitoci da likitoci da waye amma saboda cutan idan yau mutum goma na da ita sai a waye gari mutum sittin sun samu to nan take fa asibitoci suka cika da sauransu to mu ma haka muna da irin wannan a yanzu haka jihohi da dama suna kirkiran sababbin asibitoci duk da dai bata riga ta faskara ba amma rigakafi ya fi magani tunda mun ga abin da ya faru mu ma sai mu yi tanaji ya zama na muna shirye domin kada ta sammace mu muna fata cewa cikin lokaci kaɗan idan aka bi ka'idojin da gwamnati ta gindaya in allah yadda wannan cutar ba za ta kai yadda ta kai a waɗansu ƙasashe ba kuma allah yadda za mu samo sauƙin abin ba da jimawa ba amma abu dokokin gwamnati don allah an ce zauna a gida zauna a gida shi ne ya fi alheri shi ya fi alheri mutane an ji gwamnati na ƙoƙarin taimakawa abinci menene waye kai ma kai iyakacin naka domin ka ce a ah, to ai dole za mu je neman abinci an yadda amma kai taka tsantsan me amfanin ka ce ka fita yau ka je turmutsitsi neman abinci kila ka samu kila baka samu wato in ka ɗauko wannan mummunan cutar amfanin me abin zai maka abincin domin waɗanda suka kamu fiye da ba a ma magana abinci domin cikin wani hali suke da har za su iya cin abinci idan aka ɗan yi haƙuri in allah da za a samu waraka ministan muhallin najeriya dr mahmud muhammad gwamnatin jihar bauchi a wannan rahoto na Abdullahi muhammad ta ce za ta ɗau matakai ga masu saba doka kan matakin yaki da corona coronavirus gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad ya fayyace irin dokokin da aka kirkiro da su da zai kai ga cin taron mutanen da suka karya su za mu buƙaci alƙalan alƙalan jihar bauchi ta buɗe kotu na musamman wanda za ta gurfanar da wanda ba su bi dokan nan ba haka kuma muna kiran commissioner of police da sauran jami'an tsaro su sa ido to amma muna fata irin haɗin kai da muka samu daga wajen al'ummar jihar bauchi ba zai kai ma tursasa kowa ba akan wannan doka wato mai tafiya da kafa wanda an hana idan lokacin da ya zo za a hana yaƙi zai biya dubu biyar idan muka sa doka na sa wannan amawali ba a sa ba dubu biyar wanda bai iya ce tsakani da tsakani wanda aka ce mita ɗaya da dubu biyu ba a ko wajen zama ne ko wajen addini ne dubu biyar su kuma yan a caba da aka hana su an ga mutum ya ɗauki mutum biyu tunda yanzu ba a caba to zai biya dubu biyar shi kuma mai keke na pep in ya ɗauki basinja da suka fi biyu kamar yadda ya fito a doka zai biya dubu goma motoci da suke tasowa daga wusa wurare tun da mun rufe mu wanda aka hana su zuwa shigowa jihar nan aka kama su wato karamin mota za ta biya dubu ashirin bus za ta biya dubu ashirin babban mota wanda take ɗauko mutane ba kan gado bayan an rufe boda za su biya dubu talatin a dokan kuma an kasafta wayansu wanda suke aiki na dole wanda su za su fito ba su da wani iyaka saboda harkan al'umma wato masu aikin kiwon lafiya masu duba na'urorin aikin kiwon lafiya masu gidan magani ko kuma masu sai da magani masu aikin kashe gobara da kuma jami'an tsaro masu ba da ruwa da abinci wato na supermarkets kenan tankoki da suke daukan mai da ruwa da kuma manyan motoci da suka dauko abinci ko kuma wayanda aka dauka suka zo suka samu izini daga gwamna ko daga gwamnati wanda suke aiki wanda ya shafi kiwon lafiya ko jin daɗin al'umma mutane sun amshi wannan gudori na gwamnati shi ya sa ma wannan cutan ba yaduwa a bauchi kuma kowa ya sani a hadisi mutum baya tasowa daga wajen da ake aloba ya zo wajen da ba a yi amma yanzu haka mutane su da kansu sun tsaye da motoci sun kama sun fi ɗari wanda mun kai su yanzu mun gifte su wannan dai mun yi dokan ne don a san cewa komai ana yin sa bisa tsari da kuma doka gwamnan bala abdulkadir ke bayanin tanade-tanaden da aka kirkiro da su da zai taimaka ga shirin yaƙi da cutar coronavirus a jihar bauchi abdulhab Muhammadu na amurka daga bauchi a nigeria Nadi. Na ji na gani. Nasiru Adamu Ali Kaya da Sale Shehu Ashaka daga birnin tarayya Abuja za mu rika kawo muku labarun abubuwan da ke faruwa kai tsaye a Abuja da kewaye. Husaini Muhammad She daga birnin Maiduguri. Ku biyo ni zuwa babbar kasuwar birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Baraka Bashir a yanzu haka ina unguwar Tudun Yola a birnin Kano. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Haruna Mamman Bako ne daga birnin Kwanni nake sallama da ku. Naji. Na gani. Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe 10 zuwa 12 rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar coronavirus ta shafi sauran kasashen duniya. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Shirin shirin sashen wasu na muryar Amurka kuke sauraro daga nan Abuja a jamhuriyar Nijar kuma jama'a na nuna damuwa ne kan tsananin zafin da ake yi da akan kan sa wasu watsawa jikinsu ruwa don yanayin azumi. Ga wakilinmu daga birnin Kwanni Haruna Mamman Bako. Yayin da musulmi ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadana na wannan shekara dukkan faɗin duniya wata matsala ce ta soma kaiwa al'ummomi matuka gaya a jamhuriyar Nijar ita ce raɗin zafi da ake fama da shi inda yanayi ke ɗumkewa da zafin gaske alhali ba a ci ba a sha lokacin azumi daga ketowar alfajiri zuwa faɗuwar rana Abin da ke sawar jama'a watsa ruwa a jikinsu ko jika rumfunan da suke zubawa ruwa suna kwanta a ciki domin samun sa'ida saboda maganin raɗaɗin kaifin zafin wannan lokaci kamar yadda wani mai suna dan kwarai ya bayyana mini. Eh, zahir ne ka ba za yi ba mi zai sa mutum shi zaka shiga cikin ruwa ya zauna kuma ka sa akwai lalurori a nan mutum shi taina shi taina shi ta shi dan nemo amma saboda zahir ne kawai mutum ka biya wurin shi bi wuri shi laɓe to ka je amma in dai kana kula akwai ruwa to komai kuma zai tafi daidai insha Allah rabbi dai hakan aka ta dai ana yi a dan ronka a ronka har da Allah sa an kai ta mutane da dama ne ke samun mafaka shuka a cikin gonakai ko a waɗansu lambuna a wannan lokacin na azumin Ramadan kuma lokacin raɗin zafi domin neman ruwan riyoji masu sanyin gaske suna watsawa ga cikin su don samun sa'ida ko da yake suna cewa a zafin ba guda ba ne. Ibrahim, lai ga lokaci akwai zahi ainihin matuka. Shi sha'anin zahi da ya kasance hakan ga zahi na wanda yake ma sai a ce ya kaso kashi biyu. Ga zahi na lokaci na azumi ana zahin rana wanda mutane ko ta da azumi dai da an ce ma an karfe goma sha biyu zuwa sha biyu ta yi za ka iske zahi ya yawa dole na sai an shiga cikin inuwa an zuba ruwa saboda tsanin zahi a samu a zamna to kuma ban da shi akwai wani zahi tunda ko da wancan zahi dai wanda iska ka buguwa in yi zan akwai zahin aljihu ta ga abu kenan ya kara baba kuɗi shi na kuma ga abubuwa yanzu wanga lokaci sun yi kamari kana ganin duk abin da aka sayar su a dala ɗari yanzu ya lumka ya koma jikka to shi na muka roƙon Allah subhanahu ta'ala bisa gari yawan ga al'amari Allah ya canza mana ga al'amari Ibrahim dan dan zahi akwai zahi ko talin a'a amma kuma zahi na yanayin kulora take ko me take ciwon ganda ya shigo saboda al'amura wasu al'amura babu ci cikin su haka ma aka gudanar da azumi a cikin wannan yanayi ko a shekarar ta gabata inda zafi ya turnike sosai a yankin Sahel Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar a gaishe ka haruna da kuma dimbin masu sauraron sashen wasu na muryar amurka voa mu shakata da wannan kafin mu ci gaba. Corona al'umma, what it arewa mai kwaro a sha'afa sashen wanzu na muryar Amurka ke sauraro. Yanzu ga shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar kullum sunana Aisha Mu'azu. kuna biye da mu a makon da ya gabata mun kawo muku wata tattaunawa da wakiliyarmu baraka bashir ta da ubaidu rahman suleiman ɗalibi kuma jagoran matasan da ke sarrafa gawayin girki mara illa ga ɗan adam ko kuma muhalli ta yaya wannan harkar tasu za ta taimaka wa al'umma musamman ma matasa sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. kasancewar wannan abun da kuka fara kamar abubuwan da kuke bukata wajen hada wannan gawayi ba abu ne da yake tanadi a wuri guda ba sai an zagaya ana tattarawa to ta yaya kuke samu ku tattara iya har wanda zai muku misali kamar yadda kai bayani a baya a katan na gawayi hamsin ko buhu kayan aikin namu kin ga da su shinkafin da sharar rage duk ana samun su a gonakin ko irin kasuwanni wajen nan ne muke zuwa da motocinmu ko muna samun almajirai ko da sai da wani isa mana abubuwa haka sai mu mu zo da motanmu mu biya su mu gashi mu kai can kamfanin namu. To menene burin ku akan wannan kamfani naku na Bricol? me kuke fatan cimmawa da wannan kamfani naku za ku tsaya ne akan gawayi kawai ko kuma za ku faɗaɗa shi ko su bincike da muke mu fara sarrafa shi sharan bola ma da cikin gida na abinci ma muke sunan gaba shi ma mu fara sarrafa shi tun ga haɗin haɗa gawayi da shi ko wani abin da ko makamancin shi dai bayan wannan dai mu ma muna so mu hana amfani da shi gawayi ma Najeriya ba ke ɗaya ta saboda kin ga akwai wasu kasashen Afirka wanda suka iya yin hakan kamar kasan kamar Kenya yanzu shi muke dubawa mu ma mu ga cewar mun bunƙasa kamfanin nan inda ko ina a Najeriya ko ba mu kaɗai muke haɗawa ba muna da muna da mutane wanda su ma sun buɗe makamancin irin kamfanin namu su ma suna sarrafa datti ana haɗa gawayi ana hana yanka bishiyoyi a da itatuwa. Nan da shekaru biyar muna hangar zamu bunƙasa shi kamfanin namu nan mu iya buɗe bracol da ake haɗa gawayin nan mara hayaƙi a ƙasashen afirka kamar su ghana su cameroon su chad inda aka samu warwar hamadan nan sosai to ta yaya za ku cimma wannan manufa taku na'am a gaskiya muna buƙatar tallafin gwamnati a wasan yada a san cewar fa yanka itatuwa domin a samu makamashin dafa abinci gaskiya yana jawo matsaloli da dama aka duba noma ruwan sama amalalan ruwa abubuwan nan duk daga yanka itatuwa ne ana to gaskiya muna son gwamnati su tashi tsaye a wajen hana mutane daga yanka itatuwa ana fitar da shi kasashen waje kamar su china da kuma a hana amfani da shi itace ma ko ba a hana gawayi ba a hana amfani da itace domin mutane suna rasa rayukansu wato mata suna shakan hayaki wanda shi mai shan sigari ma baya shakan irin hayakin nan muni ba maimakon dafa abinci da itace to gaskiya muna so mu jawo hankalin gwamnati tashi tsaye su tabbatar su ga cewar an kafa doka wanda zai hana yanka itatuwa a sa jami'an tsaro a daji da dai sauran wajajen wanda za su hana masu shigowa suna yanka itatuwa da duk abubuwan nan gaskiya doka ya hana a najeriya amma ba a saka jami'an tsaro ba wanda za su tabbatar an hana mutanen wanda suke abubuwan bayan haka nan kuma muna bukatar tallafin gwamnati wato shi harkan sarrafa dattin gona da gawayi gaskiya ana samun matasan aikin sosai mu nan da shekara biyar ma muna hangen cewa idan muka samu tallafi daga gwamnati ƙungiyoyi za mu iya samun matasa wajen dubu goma aiki a Najeriya. Mun hakan ma idan muka samu tallafi sosai daga gwamnati harfin haka har mata don harka ne wanda ba a buƙatar ilimi ko wani digiri mutum zai iya yi zai iya aikin nan za a iya bashi injin an namu zai iya sarrafa abubuwan nan. Masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku cikin shirin yanayi da muhalli sai ku tare mu a makon gobe. A madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin. musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi assalamu Makon gobe za mu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu. Awal Garba, shigo ka kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. za mu fara shayin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar ecomatin anda ta ruwaito mana cewar babban bankin nahiyar afirka ta tsakiya biya ya bayyana mana cewar tattalin arzikin nahiyar afirka ta tsakiya yana tangatangal tangal a halin yanzu jaridar lojiyu kuma cewa ta yi cutar coronavirus yana neman sanya kasar kamaru cikin halin ni'asu sai jaridan informatin anda ta yi mana shagube ne kan bayanin da jagoran yan adawan kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru ya yi moris kamto anda yake jan hankalin shugaban kasar jamhuriyar kamaru Mustapha ya ce mujin ya idan shugaban ya fi aiwa jama'ar kasa jawabi ba akan cutar coronavirus a kasar kamaru ya ce to shi zai fito ya yi wa al'umman kasar jawabi amma ministan kwadago na kasar kamaru garaguwa ona ya ce masa ruwa ba su kwando ba ne jaridar guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce masu tayar da kayar baya a bangaren yan awa tawaran kasar jamhuriyar kamaru sun ce za su saisaita yakin da suke yi da gwamnatin kasar kamaru domin bulowar cutar coronavirus a duniya jaridar da son kuma ta kasar kamaru cewa ta yi sarakunan gargajiya na bangaren 'yan awaren kasar kamaru sun fara tattaunawa da prime minister kasar biyan domin samun mafita a yakin da ake yi a bangaren su jaridar da kuma ta gulmata mana cewar maurice kamto jagoran 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ya ba wa shugaba biya kwanaki bakwai domin ya yi wa 'yan kasar jawabi kan cutar annobar coronavirus jaridar lucian ita kuma ta gulmata mana cewar kwanaki 730 din da ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru ya yi a ofishinsa musta atangaji irin ayyukan da ya gudanar ba a taɓa samun wani ministan cikin gida a kasar kamaru wanda yake aiki kamar sa babu tsoro ba za mu kammala shirin jaridu namu ne da jaridar kasar da misaje ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta wallafa a farkon shafin ta cewar har yanzu dai kasar kamaru tana fama da rashin masu gudanar da mulki cikin gaskiya da rikon amana mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru masu sauraro za mu kammala da darussan ramadan da yau muka ɗauko daga tafsirin sheikh hamza adamu abdulhamid shagon goro to wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kai ba wurin yankawa haka kuma mu'amalar dalilin yankan dalilin yankan ma me akwai sunna da ta yi bayani akan yankan dalilin yinsa ko ka kirkiro aka yi duka waɗannan abubuwa suna nan wallahi in faɗa maka bokaye da yake sun rena wasu 'yan siyasa sun raina wasu 'yan boko sun raina wasu 'yan kasuwa sun raina wasu masu mulki sun raina wasu talakawa wallahi sharuɗa suke kafa musu da ake kama mutum yana kwakwalar ido a makabarta ba boka ne ya aike shi ba ya ce aje a kwakwalo idon wanda ya mutu yau sai ya je duba sabon kabari da ake kama mutane suna yankar al'aurar dan adam ta mace ko ta namiji ba boka yake sa su ba to boka ba wai shan giya kawai da aka faɗa a nan ba duk abin da aka ce mutum ya yi in dai ya yadda ya je gun bokan to ai an gama da shi Allah kiyaye kuma in ba tauhidi ni ya taba ganin wani wani wanda bai san abcd ba ya yi masa wayo ya karya sa ya masa damfara ko abcd bai karanta ba wannan kuma doktor ne kuma ma ba a ƙasar nan ya zama doktor ba a kasar turawa Ta san dai iya da wayo ko to na ga wanda bai yi karatu ko firamare bai yi ba ya yi masa wayo ya yi masa damfara saboda me saboda ba shi da ba tauhidi saboda haka a guji bokaye yanzu ya haɗa fada kwanan nan kwanan nan a wata ma'aikata a garin nan wasu wuraren wasu masana'antu wani injin da ya kafa yana sana'a da shi sai yana taɓaci yana taɓaci yana taɓaci ana ta gyara ana ta gyara kawai don tsabar rashin hankali mata biyu ga asarar gyara kuma ya je ya bai boka kuɗi wai a duba masa me yake faruwa sai boka ya ce masa ai makwabcin kaɗin nan ya sa maka hannu kwanan na ake faɗa min sai ya je ɗauko muciya irin katuwar muciyar nan ya zo zai rarraɗe shi wasu ya sa masa hannu masu sauraro da wanda muka kawo karshen shirin nan na musamman daga nan birnin tarayya abuja a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka ni nasiru da malika da na gabatar ke muku ban kwana a huta lafiya Bonjour au micro.